ina miki bayani kina ɗauka wasa inuwa ce fa ta tafi na gidan uban wa zan ganta har na kara da ita kai me yasa ba da hankali ne turo baki na gaba nayi kafin in ce to Allah ya baki hakuri amma wallahi inda ni ce babu inda zani sai na ga ƙaryar iskanci yoni da gidana ne ai babu wani shege da ma karatu kika kunna kika yi zaman ki kowane shedani ne sai ya kama gaban shi halamun harara ta turo min amma ba ta yi magana ba Murmushi na saki, na san tana can ta cika. Kamun na rubuta mata ina nan asibiti da yaya Maryam amma sun ce ba haihuwa ba ce. Don haka an jima kaɗan za mu koma gida. Murmushi ta turo min kafin ta ce Allah ya raba su lafiya na kosa ta haihu layi ko dan in zo gida. Amma yanzu da na mishi magana zuwa gida sai ya ce wai me ake yi. Sai an jima za mu yi magana kaina ke ciwo. Tunani na fara bayan na rufe data ta shin ko dai dakta ke da aljanu suke mai wannan ta'asar ko kuwa dai sihiri ne. Anya ba matsafi ba ne dakta? Kayanmu na haɗa saboda drip ɗin da aka sa mata ya ƙare muka wuce gidanta. Don har da kayana ya kwaso sai ka ce wadda za ta yi musu shekara. Ban sha wahalar gyaran gidan ba don ina ga duk cikin ɗakinmu babu wanda ya kai yaya Maryam tsafta. Don idan tana yin yawa ma to ta ta yi ya sa da wuya ka shiga gidanta ka ce ma ba amarya ba ce. Kullum ba ta gajiya da gyara yaranta da kuma gidanta kai shi kan shi mijin idan ta ga abin da bai mata ba a jikin shi gyara shi take yi. Yaran ya je ya ɗauko daga gidansa sai ga shi hatta mahaifiyar shi ta zo duba ta. Da yake matar ta manyanta sosai don shi ne auta tana fama da ciwon kafafu. Gaishe ta ne sannan ta wuce cikin bedroom ɗin yaya Maryam ɗin don duba ta ni kuma na wuce da yaran ɗakinsu don canza musu kaya duk da Umma ta ce an yi musu wanka. Mama ta kira ni akan suna nan mutuwa ita da inna Ansatu, yayarta don sun je asibitin aka ce an sallame mu ni kuma na manta ban gaya mata ba. Tashi mu je gida Fatima na gaji wallahi ina buƙatar hutu. Cewar dakta ganin ta yi mursisi abin ta bata niyyar bin shi. Cikin shagwaba ta ce wai kai ma na ce ka je ni zan zauna ba. Ni nan zan zauna ba. Hannunta ya rigo cikin nashi yana tunanin ta inda zai fara san bai tunanin Da gaske take ba da ta ce ita ba za ta koma ba. Haba Fatima ya zaki min dan ya zaki min haka dan Allah mu koma gida. Madare cewa yi kamar ta sa kuka shi kuma sai ya kauda da kanshi. Dan bejin zai iya barin ta shi bai ma so maman ta fito ta fahimci. Ba ma ya so maman ta fito ta fahimci me ake ciki kin ga. Ta so ki ci bebi na. Ta rayu ta jikin shi ya tare da sumbatar labbanta yawwa ɗauko hijab ɗinki an jima idan an yi sallar isha'i sai na maido ki idan nan kike so amma kada ki hana ni jin jikin jikinki yanzu kin ji please fatima ranta bai so ba haka ta miƙe tana tutturo baki don san bata niyyar komawa gidan ba a'a fatima kin fasa kwanan ne cewar maman tana kallon dakta wanda ya kau da kanshi kai ban san shakiyanci ina magana kana kallon kofa kai ne ka hana ta kwanan ko shago ya fuska ya kafin ya ce mama ni babu ruwa na kuma ma fa an jima za mu dawo don allah ki bari mu tafi to allah ya tsare sai kun dawo Hannunta ya rike yana murzawa a hankali kafin ya ce ba Fatima, Don kin ga ina wala da ki wuki shi yasa kike so sai kin wahalar da ni ko? Na san babu wani abu cikin gidan nan ina ga dai kadaici ne yayi miki yawa shi yasa kike jin tsoro. Ita dai bata tanka ba suka isa gidan ya fito ya bude sannan suka shiga. Duk da haka cikin ran shi akwai tsoro gami da fargaba saboda yadda ya ga babu walwala a tare da ita. Sannan bata sannan bata taba yi mishi haka ba. Bai tsaya jiran tafiyar ta ba, ya ɗauke ta sai kuma suka fara dariya. Juyi kawai nake kan gado sabida tsabar yadda na jiga ta san mafarkin ba mai daɗi ba ne. Aisha, ke Aisha. A zabura na tashi ina zare ido yayin da wata irin zufa ta ci gaba da karyo min. Inna lillahi nake nanatawa gami da salati. Kamin in ji idanuna sun cika da wata irin kwalla. Lafiya kike kuwa? Ina ta tashin ki yi sallah yau kin makara ko abin bai ɗauke ba. Ina miƙewa na ji biyowar shi ciki. Kenan dawowa yi don ce a sallar isha'i na yi. Toilet na wuce don gyaro jikina babu maganar sallah amma anya ba mafarkin da na yi ya sa shi dawowa ba. Komawa ne na kwanta ina addu'a don sosai jikina ya mutu. Har wani ciwon kai na ji yana neman ya lullube ni. Sadiq na yi ma shirin makaranta da misalin bakwai da kwata da safe da kaina na ba abin kari. Tun da ya Maryam ɗin har yanzu ta kanta take yi musamman ma yau. Na ga ta tashi ba ta da lafiya gaskiya. Abin haushi wa tsawon lokaci ina jiran fitowar yayan ya mika Sadiq makaranta amma shiru. Dole sai da na fice da shi tunda babu nisa sosai. Kuma na riƙe ma Abbas hannu don shi ba a saka shi makarantar ba. Sai da na ga ya shiga ajinsa sannan na jiyo ina mamakin me ya zauna da ita a ɗakin tunda shi ma na san aiki za shi. Rufe idanun Abbas na yi ina dariya. tsaye suka a falo yana rungume da ita yana aikin lasar bakinta sai ka ce tsohon maye ni wannan abin yana ban mamaki wai fadan makatan cikinta ya tokare shi sakin yayi yana share bakinta da yatsan shi kamin ya ce zan wuce za mu yi waya an jima na gode sosai amma duk abin da kika ji gaya min kin ji ko da ƙyar ta zauna bayan barin shi gidan gefen ta zauna ina kallon ta wai ya maryam kina fama da kanki amma kin liƙe ji fa abin da kuke yi harara ta ta yi kafin ta ce ban san shirme kin ji ko idan mai kyautata mishi bawa yake da ita wacce za ta yi mishi anya za ki iya sauki haƙoƙin aure kuwa turo bakina na gaba ina kawar da kaina cikin ƙunƙuni na ce ni wallahi ba zan yadda namiji ya dinga min haka ba sai ka ce ban san ciwon jikina ba kallo ta biyu da shi tare da girgiza kai tana jin haukar da nake yi a cewarta. sai da ya samu nutsuwa sosai sannan ya sarara mata ya rungume ta yana shafar bayanta alamun lallashi yana jin yadda take sauke numfashi akai-akai Ki daina jin tsoro Fatima. Nan gidanki ne babu wanda ya isa yana ki walwala cikin shi. Don haka ki dage da addu'a kin ji. Insha Allah komai zai wuce ya zama labari. Okay. Ita dai jin shi kawai take amma ba ta jin daɗin jikinta kwanakin nan. Tashi mu je mu yi wanka sai ki sha magani. Na ji zazzabi jikinki don Allah ki kwantar da hankalinki. Ban san damuwarki kin ji ko? sai da ya taimake ta sannan ta miƙe don sosai jikinta ya saki tsabar murzar da ta sha duk ya gaba da ɗan kuzarinta bayan kwana hudu kwance nake ina barci amma kuma sama sama nake jin nishi kamar ina mafarki da ƙyar samu na yaki ce barkicin da ke kaina na buɗe idanuna sai dai ɗakin ni kaɗai ce amma kuma ina jin nishin daga toilet sai ma lokacin da ji sautin yayan maryam na kwala min kira wata irin hasalowa ne har ina bige abbas da ke gefe na yana barci. durkushe take akan gwiwoyinta tana salati wata rawa jikina ya ɗauka kafin in fita da gudu na jawo wayata dama da zai fita ya samu kati saboda lalura ko da wani abu zai faru irin haka da saurin shi ya ɗaga kafin ma in yi magana na ji ya furta gani nan zuwa yana tafe yana mita cikin ran shi idan dama tun asuba ta ce mishi ta ga alamun haihuwa, amma tsabar gaddama ta kiyar da ya kai ta asibiti Duk wani abin bukata na gama haɗa shi kafin ma ya shigo sai da ya kai ta cikin mota sannan ya dawo ya ɗauki Abbas. Ni kuma na kwashi kayan. Ko da muka je haihuwar ta riga ta zo shi yasa cikin babu mai motsin kirki sai da wata ta lego take gaya mana cewa ta haihu lafiya amma ana gyara su yanzu. na muka yi kafin ya kalle ni bakin shi har ke ya Aisha zauna ki huta Allah ya nufa ta sauka lafiya. Bari na ke kira. Zama ne gefen Abbas ina jin yadda gwiwoyina duk suka yi sanyi. sai dai cikin zuciya zuciyata hamdala nake yi da fatan Allah ya raya ita kuma Allah ya bata lafiya a tsaye yake ta kira yana faɗin haihuwar ba tare da ya san abin da ta haifa ba dan shi ma ba wai sanin yi ba zuwa dare muka koma gida da katon bebi jajir da shi ta zama uwar maza ita kam sai dai har ɗinki aka yi mata dan yaron girman shi ya kusan wuce misali ya fati albishirinki gora fari tas ta yi magana tana dariya to wallahi ki ta min da goron albishir ɗina Ina bin ki ba bashi yaya Maryam ta haihu ɗazun baby boy. Ki buɗe data da turo miki hoton shi. Ihu ta buga da tsalle lokaci guda da gudu ya fito daga bayan jikin shi duk kumfa yana ƙoƙarin ɗawar towel ɗin da ke neman san cewa. Turus ya ja ya tsaya ganin yadda take tiƙa rawa da gudun da ta idasa jikin shi ta rungume shi tare da manna mishi kis kafin ta kuma juyowa tana wata girgiza gami da juyawa murmushi yake saki kafin ya nufe ta don sosai ta burge shi rike ta ya suka ci gaba da a cikin ɗakin sai ka ce wasu turawa ba ya so ya katse mata wannan farin cikin shi yasa yake taya ta wace jikin da ta jawo wayar da ta buɗe data sai ga hotunan bebi har kala biyu maganar shi tana sakin ihu balle da ta ga bebin rushe shi da shi wayo Allah daɗi yaya me ya ta haihu kalli bebin ka ga wayo sai zuwa gida zan bar wani ya yi min gadin gida zan bar wani ya yi min gadin gida Dariya ya yi, ashe murnar Rabi ake yin ta. Cikin kwana biyu na zama bizi tsabar yadda aiki ke min yawa don ma akwai yayyuna. Kullum karɓa 'yan barka muke yi daga danginmu da kuma nashi. Hafiz ya kira ni ya mana barka kuma gaskiya na ji daɗi lokacin don ina tunanin tsabar girman kanshi ba za ta bari ya kira ni ba domin ya kwana biyu ba muyi waya ba sai dai kullum message ɗin shi ke fara shigowa. Ya yi ɗan haye min kuna har kala biyu na suna don yau kwana hudu kenan har mun fara shirye-shiryen yadda sunan zai kasance. Idanunta sun yi ja sosai, sai ajiyar zuciya take saukewa shi kuma lokacin yana aikin jijjigarta. Ban da kwa irin nata, yaushe zai bar ta tafi gida tun yau kwana hudu da haihuwa. Ya tabbata sai ta kusan yin sati idan ya yi wasa. Na ce ki guri Fatima, insha Allah jibi da kaina zan kai ki kin bakinta ta kuma barewa tana ture shi daga jikinta shi kuma yana kuma matse ta jikin shi mamakin rigima kalar ta ta yake yi ni ka sake ni wallahi sai na je gida tunda aka kawo ni garin nan ban taba zuwa gida ba wajen wata uku amma yanzu ka hana ni to idan na je gidan nan ba zan dawo wannan gidan ba can zan yi zamana rungume ta yana share mata waye kallon agogo ya tsabar rigimar ta ga shariya makar wajen aiki shi kam yana cikin damuwa tsaya inji yanzu me kike so in yi ya kukanta ta kamun ta ce don Allah ka bar ni in ji wallahi na yi kewarsu da yawa ina son in gan su ni hira da su. Kaji na ji Fatima kuma zan yi yadda kike so amma fa bisa sharɗi. Idan na kai ki gobe to kwana uku kawai za ki in je in ɗauko ki kin yarda. Bata fuska ta kafin ta ce haba dakta sai ka ce zan gudu in barka idan kuma mutuwa nan ya za ka yi. Ni dai gaskiya kwana biyar zan yi. ƙwallon da ke fuskar ta ya kwashe da hannun shi kafin ya miƙe yana gyara mata kwanciya. Ba ki da hankali yarinya. Kwana biyar ya yi yawa in dai ba so kike yi in koma zararre ba. Don Allah ki bari sai jibi kin ga kin ga Juma'a sai mu tafi tare idan na yi weekend ɗina a can sai na dawo. Ina fatan hakan ya miki. Sai ki kwana biyar ɗin amma Asabar da Lahadi za ki yi shi da ni. Sauran kwana ukun kuma sai ki yi shi ke kaɗai ran da za ki dawo sai na zo na ɗauke ki kada ki min gaddama. Fatima ba halin ki ba ne zan je aiki kin ga rikicinki ya sa na makara. Mutane na can suna jira na. Ajiyar zuciya ta sauke bayan barin shi gidan kafin ta saki murmushi. Ta tabbata da bata mishi wannan boran ba, to ba bari zai yi ba. Tashi dai ta fara haɗa kayanta a tsanake dukkan wani abu da ta san yana da muhimmanci a gare ta, sai da ta ɗauke shi. Haka nan take jin kamar ta kusa barin gidan bari Haka kawai take ji kamar ta kusa barin gidan bari na har abada. Bayan ta gama shirya kayanta shi ma ta shirya mishi na kwana biyu sannan ta ɗauki abin da za ta kai mai jego da kuma sauran dangi. tunda wannan shine zuwan farko bayan aurenta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na baro. Ki Aisha, me fariya faru Fifita na fara yi da hula da ta zame daga kai na saboda yadda na ji wata irin zufa tana tsatsako mu Wallahi yaya mafarki ne wai mun kwanta gado ɗaya da yaya. Mafarki ne mun kwanta gado ɗaya da yaya dakta. Ina ta ture shi yana liƙe mun na shiga uku. ɗanu ne wayyo Allah. Tsaki ta sakin kafin ta ce kifi wani lokacin shirme ne da ke wallahi. na mara nan na ji kin ce kin yi mafarkin ko haihu da shi. To wallahi ki dage da addu'a. Yanzu haka wani ajin ne yake nema ya samu mafaka a jikin jikinki yake yi miki siffar wanda kika sani. Da haka ki kiyaye. Ta ci ki canza ma Abbas wajen kwanciya ki mika ma honi abincin shi. Ina ga ya fito falo yanzu. Kin tasa ni kin yi shiru. Kina da damuwa ne? Ta san halin mijinta fiye da kowa. Shi ya sa lokuta da dama take shakkar gaya mishi wata magana don ta san hali. A'a, babu komai yaya. Dama dai akan maganar Fatima ne da na ga har yanzu bata zo gida ba. Tunda aka yi auren nan to yanzu kuma ga haihuwa. Shi ma na ji shiru shi ne na ce ko magana za a yi ma mijin nata ya bari ta zo gida ta ga 'yan uwanta. Murmushi ya saki kafin ya ce wallahi yanzu kin ɓaci da son 'ya'ya da kuma kin ɓaci da son 'ya'ya. Da kuma na ga babu ruwanki to ki kwantar da hankalinki gobe za su zo ita da mijin. Da haka ki daina damuwa za ki ga ɗirki shi kenan ko? A kunyata ta tashi ta bashi guda ta sani da ba ta magana ba, sai dai tana jin tsoron kada ya hana ta zuwa ne. Da murmushi ya bi ta yana mamakin kula kucinta a kan yaranta. Gashi ba ta san zafin rashi ba dan har yanzu mahaifiyarta na raye, haka mahaifinta, sannan yaranta ma babu wanda ta taɓa rufewa. Jaridar da ke hannun shi ya rufe kafin ya shingida a wajen. Haka nan ya tashi kwanakin nan san bai jin daɗin jikin shi. Aisha, kada ki diska ni dan Allah ki zo ku je ku gaisa kawai sai ki dawo haba a amaryata. Turo baki na gaba ne kafin in ce haba yaya ɗalha. dan Allah ni wallahi ko gani shi ban sanyi. dama ba bebin ya zo gani ba zai wani faki da yin barka Allah sai in haɗa ka da abba na ji ya guri sako hijabin ki waje daga yau ba zai dawo ba ya yi haƙuri sai kin fara aiki Karewar karatu hakan ya yi miki ko kaina na ɗaga mishi kafin na jawo hijab ɗina na kama hannun abbas da ke ta bina tun farkon zuwa na gidan ƙaramin yatsan shi ya ɗaga ma matar shi kafin ya bi bayana yana sakin murmushi Wani abokin shi ne tun da ya zo mai barkar baby shi kenan kuma ya liƙe min wai so na yake yi. Ni ko ko kaɗan bai min ba musamman da na lura da shi irin mutanen nan ne masu shegen kallon tsiya. Ban fahimci komai ba daga maganar da ya min sai ta barkar da ya kuma yi min. Daga ƙarshe ya min salama ya ce in turo mishi ɗalhat ɗin zai wuce. Hararar yaya ɗalhat ɗin ne lokacin da na zauna falon. Sai wani turo baki nake yi ƙanwata an dace kuwa. Ni wallahi yaya sai in bar maka gidanka idan haka za ka dinga ma. Abba ya ce fa kaina na kula kowa shine ka ce in je wajen wancan mai shegen kallon tsiyar. Anya ma ba maye ba ne. Da dariya ya fice dakin yana faɗin Maryam kina jin wannan sarkin sharrin ko? Gobe suna Karfe sha ɗaya na safe suka iso cikin garin Kano. Sanye take da wani arnan lasuwar sararin samaniya. wanda ya ji wani ɗinkin doguwar riga mai matuƙar kyau da tsari sai bula ƙamshi take yi ji take yi kamar ta yi shekara cikin katsina tsabar yadda ta yi kewar gida rike mata hannu ɗaya yana gyara ajiyar motar daidai kofar gidansu ganin tana nema ta buɗe ta gudu tun kafin ya ida sama tsayawa bakinta ta turo gaba gami da rarashi to masu sauraro a nan za mu dakata cewa tare da ni maman